وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أيوك أنا وتا أشرين da tara ko watan al shekara ta dubu daya da dari hudu da talatin hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama daga birnin Makka zuwa birnin Madina wanda kuma ya dace da ashirin da biyar ga watan daya um, shekara ta dubu biyu da tara a lissafin turawa za mu ci gaba da karatu wannan littafin da albarka rijalin wa nisa'un haula rasuli sallallahu ta'ala alaihi wa sallam wanda idan ba ku manta ba muna kan a shafsiya a saniya ne umar ibn khattab a rage rage ko shakhsiyar saniya wato bayani akan mutum na biyu kenan shine Umar ibn Khattab wanda yau ya kamata mu tashi ne akan Umar ibn Khattab ba ban zo nan ba ko ban zo nan ba Umar wa zawjatuhu za mu tashi labarin Umar da shi da iyalinsa matarsa me ya faru an sa'ad bin Abi Waqqas daga sa'ad ibn abi waqas radiyallahu anhu qala sa'ad yake cewa kadima ala umar miskun wa ambar min al-bahrain an kawo wa umar dan khattab turaren miski da ambari daga kasar bahrain al-misku wal ambar duk turare ne bahrain sunan kasa ce umar فقال عمر سي عمر يتشوى والله لوجدت an ajida imra'atan hasanatal wazni wallahi na so a ce na samu wata mace wacce ta iya auna turare shine hasanatal wazni taziluni hada tuba wanda za ta auna min wannan turare hatta ufarriqahu bainan nas dan in samu daman rarraba shi tsakanin mutane na so in samu wata mace da ta iya auna turare ta auna min wannan turare dan raba shi wa mutane faqalat lahum ra'atuhu atika sai matarsa ne suna atika sai ta ce da shi ana jayyidatul wazni ai ni na kwari wajen an turare fa halimma azinu laka kawo in auna ma shine halimma kawo matsu bayar azinu laka in auna maka kala umar sai umar ya ce la ba zan baki ba kala biwalima sai ta ce saboda ne kala aksha an ta'khudihi hakaza fa taj'alihi hakaza ina jin tsoron ki dauki wannan turaren kamar haka kuma ki je ki sanya shi kamar haka to ne bayani kamar haka kamar haka shine zai zo a nan kasa wa adkhala isba'aihi fi sudghaihi sai shigar da yan yatsunsa a sudq da sa ake sudq da suka ce abin da yake wato tsakanin ido da kunni wannan gurin kuncin mutum ta nan dinnan sama shine sidq sai shigar da yatsarsa haka yace ki shigar da shi haka wa tamsahina unuqaki sannan kuma ki zo ki shafa wa fuska wuyanki wuyanki fa usiba fadlan anil muslimin ni kuma in zo in shafi wannan sauran turaren wanda na musulmi ne ba dawo bane ba gane abin da yake so ce yake so ce maka ba yanzu ke mata ta ce ina jin tsoron ki dauki wannan turaren ki je ki auna ki zuba har ya bata miki hannu wajen aunawa ya je ya zubi ya bata miki hannu kuma ki dauka ki shafa shi a fuskar ki har ki shafa fuskar ki shafa wuyan ki ni kuma a matsayina na mijinki idan na zo na hada jiki da ke in amfana da wannan turaren na musulmi alhalin ba na ba zan baki ba kun gane wannan wannan shi ne tsantsenin umar tsantseni iya tsantseni ke Allah anhu umar wa man Shawwa hatul ham yau kuma za mu ji labarin umar da wani mutumin da ya je yaƙi aka yi masa rauni aka canja masa sifa shine shawwaha in an ce shawwahatu harbu wato an je an yaƙi an gwabza yaƙin nan da aka yi hasse da aka lalata masa jiki wato ya samu canjin kaba an abdullahi bin umar daga abdullahi da umar kala yace cewa bainan nasu ya akhuduna a aqiyatihim wata rana mutane suna karban kyaututtuka shine jami'i ne na afaya a aqiyat ana nufin wato kyaututtuka da shugaba yake wa mabiya Bai ne dai ya umar a gaban umar iz rafa'a ra'asahu sai gashi umar ya daga kansa sama aka fa nazara ila rajulin fi wajhihi zarbatun sai ya duba wani yana kallon sa sai ya ga an dake shi a fuska an je jihadi an yi masa rauni a fuska fasalahu sai umar sai ya tambaye shi me ya same ka fa akhbarahu annaha asabatu fi ghazwatin ma'al muslimin na mutum yake ce da shi ayi rauni aka yi masa a wani yaƙi da aka je aka yi tare da musulmi faƙala umar uddu lahu alfa dirham ku irga masa dirhami guda dubu da ya je jihadi har ya je rauni to ku irga masa dirham dirham guda dubu shine uddu daga adda ya uddu addan ne irga masa utiya rajulul alfa aka irga aka ba wannan mutumin dinari guda dubu fakala sai umar ya sace cewa uddulahu alfan saniyatan ku daɗa irgawa ku bashi wata dirhamin guda dubu kuma dubu alfan ukhra sai gashi an daɗa ba wannan mutumin wata dirhamin guda dubu kuma kaga dubu biyu kenan kala umar zalika arba marrat umar ya ce ku ta irga ne dubu kuna bashi ku irga ku bashi ku irga ku bashi sai da ya masa ka gudu aka hada masa ne dubu hudu kudi ne wanda yawa a wannan lokacin ba naira dubu hudu bane wa kullu marratin yutihi alfa dirhamin da karo in yace a bashi sai ce a bashi ne dubu fastahayar rajulu min kasarati ma yu'tihi sai wannan mutumin sai ya ji kunya saboda yawan abin da aka ta bashi abin ya matsewa an ce a ƙara masa shi kuma yana zaune an da ce a ƙara kuma yana zaune fa kharaja sai tashi ya fita kawai qala abdullahi dan sayyidina umar abdullahi dan umar sai ke cewa fasala anhu umar sai umar yace ina wannan mutumin da nayi ta bashi wannan kudi fa qila lahu sai aka ce da umar inna ra'ayna annahu istahaya ai mu muna ganin ya ji kunya ne shine istahya an gane ko daga alhaya'u ne shi ka ce istahya min kasarati ma tuqihi saboda yawan abin da kai ta bashi ya ji kunya fakara zai kama an ya fita kala umar sai umar ya ce amma wallahi lau annahu makasa wallahi da ya zauna shine makasa ai makasa jalasa kenan lau annahu makasa da ya zauna anan ma ziltu utihi ma baqiya min dirhamun wallahi ba zan gushe ba zan yi ta bashi sai na ga cewa ko dirhami ɗaya bai saura ba duk wannan kaya kudin da muke da shi na wakil ba zan ta ɗauka an bashi mutumin da ya je jihadi ya je yaƙi har aka na masa fuska aka masa illa ya ne nake da shi da zan bashi ma sama da abin da Allah zai bashi yace zan yi ta bashi ne sai kudin ya ƙare gaba ɗaya ina cikin umar rajulun duriba fi sabilillah darbatan hafara fi mutumin da aka doke shi shine duriba aka doke shi aka harbe shi fi sabilillah a wajen jihadi zarbatan duka hafara fi har sai da dukan nan ya ya masa rauni a fuska kalmar hafara ya masa rami kenan akan ce hafartu hufratan na tona rami dukan sai da ya mai kwarmi ya masa kwarmi a fuskarsa kama asnahu lahu amma asna'u lahu ni kuma zai sanai masa ba an sakamakon sa a gurin Allah ya isa to ka ji labarin Umar da mutumin nan da aka je jihadi aka yi masa rauni inda Umar yake karrama mujahidin yake girman masu jihadi kenan to ga wani labarin kuma Umar wa zai da turajin ash-shahid ga labarin Umar tare da matar wani mutumin shahidi da ya je yaƙi shahada bai dawo ba an jabir abdullahi radiyallahu an karbo daga jabir bin abdullah yake cewa asastu ma'a umar zata lailatin mun fita mun zagaya cikin dare tare da umar a wani dare kalmar asastu ana nufin zagayen dare min assa ne kamar ka ce assa assan wa atassa ai tafa billahi kenan ya zagaya da daddare ba a tawafin lail shine assa to nan mun yi zagayen dare ma umar za ta lailatin bil madina a garin madina hatta ta haina ila khaymatin fiha narun da'ifa muka yi ta tafiya sai da muka je wata bukka shine khayma muka je wata bukka sai muka ga an hura wuta amma wutar tana da rauni ba wuta ce mai karfi ba wuta ce tana ci amma kaɗan kaɗan shine narun da'ifa taqdahu ahyanan watantafi'u ahyanan wani lokacin wutar ta horu wani lokacin kuma ta mutu kalmar ta kadahu wani lokacin ta dan horo tantafi'u wani lokacin kuma tantafi'u wani lokacin kuma ta mutu fa'idha biha sautun hazim sai gashi muna jin wani sauti a wannan khaima da hazim mai bakanta rai ana faɗin wasu maganganu na ɓacin rai a ciki faƙala umar aqimu makanakum umar ya tsaya a wajen haima ɗin bai shiga ba sai ce waɗanda kuke cikin wannan haima ɗin ku zauna a inda kuke karku a abin nan ku tashi ku tsaya kai ku tashi ku tsaya a wannan wurin da kuke ku tsaya an ku wa ba ya ci gaba da matsewa hattanta ha'ilal haima har sai da ya isa wannan haima ɗin bai na ajuzin sai ga wata tsohuwa shine ajuz a juzan filbabi ne a juz tsoho ko tsohuwa ta ƙulu sai ga wata tsohuwa tana cewa ala muhammadin salatul abrar صلى عليه المصطفون الأخيار قد كنت قواما على الأسحار فليت شيري والمنايا أكوار هل تجمعيني هل تجمعني وحبيبي الدار تشي صلاتي دا أمنتي ya tabbata ga annabi daga bayi masu yi Allah da'a salla alaihi mustafun al-akhyar zababbu kebantattu sun yi annabi salati na kasance ina mai tsayuwa in yanke in kare dare na al ana nufin dare har zuwa ƙarshen dare falaita shiri wal manaya atwa kai tuna shi mutuwa kuma lokaci lokaci take zuwa an ce atwan jami'i ne na at-tawr at-tawr ana nufin taratan larawa sukan cewa sukan ce tauran ba'da taurin tana nufin wato taratan ba'da tara almanaya kuma jami'i ne na mutuwa yace ga tace ga ni nan kan tsaya ta ibada har zuwa ƙarshen dare kai tona mutuwa kuma tana nan tana bin mutane lokaci bayan lokaci hal tajma'ani wa habibi ad-dar yanzu mai hadawa zai zo ya hada ni da ni da masoyi ba a wannan gida mijinta ne ta ta dade ba ta same shi ba ke ke cewa kai ganan ina ta zaman dare ina ta ibada ta yi wa annabi salati ta ce tana ta ibada ga mutuwa kuma babu tabbas ko za ta haɗu mijinta kafin ya dawo daga jihadi shin take cewa hal tajma'ani wa habibi ad-dar to ko gida zai hada da ni da masoyina ma'ana miji shine habibi fa baka umar umar yana jin wannan magana sai ya fashe da kuka hatta tafa sautuhu ta kuka sai da sautin sai ya kuka sosai wa maza ya ci gaba da tafiya shi umar ɗin. hatta taha ila har sai da ya isa wannan khayma din gindin faƙala sai umar yake cewa assalamu alaikum assalamu alaikum assalamu alaikum karrara ha talatan sau uku yana yin sallama fa'adinan lahu fi thalitha sallama da yayi ta uku sai wannan matar ta yi mai izini ta ce wa sai a'idi alayya qawlaki ki maimaita min zancen nan da na ji kina faɗa na ji kina waƙa kina faɗa wasu maganganu ta mun ji fa fa'adat alayhi qawlaha bi sautin hazin ta maimaita masa zancen da ta faɗa da sauti na baƙin ciki da damuwa a san lokacin da ka zo kana magana yanda kake magana an san ranka a ɓace ne ma'ana wannan mata ta shiga wani hali na kakani kayi fa baka umar ta shiga halin kakanika saboda ba mijinta umar sai ya fashe da kuka sun makala laha sai ya ce da ita wa umarin latin sihi, rahmatullah umar ma dan Allah kada ki manta da shi da addu'a Allah ya miki rahama ma'ana ki yi umar shi ma addu'a fa qalat wa umar ighfir lahu innaka ghaffar sai ta kada sa masa waƙar wa umar ay hal tajma'ani wa Habibu dar wa umar ighfir lahu innaka ghaffar umar ma ya Allah ka gafarta masa dan kai ne gafara a ka'ida ta jihadi ko ta tafiya yaƙi akan tafi da mujahiduna masu jihadi idan an je ba a barin su ta zama su daɗe musamman waɗanda suke da iyalai wanda ba da iyali suka ba shi zai shekara ba yi to me zai dawo gida <laughs> wanda zai nemo shahada ko amma an tambayi mata cewa wanne ne lokacin tsawon lokacin da mace za ta iya haƙuri ba mijinta suka ce wata hudu wata hudu da 'yan kwanaki kaɗan ko wata hudu ne iya adadin da miji zai iya tafiya ya bar matarsa babu komai amma sama da wata hudun nan komai zai iya faruwa iya zuwa ta yi zina za ta iya zuwa ta yi sabon Allah za ta iya zuwa ta yi ɓarna to shi yasa waɗanda suke tafiya su bar matansu wata da watanni wannan akwai haɗari ƙwarai da gaske da ga mutum yana da mata guda biyu yana da ɗaya a Kano yana da ɗaya a Lagos yana da wata a Fatakwat sai je in gurin aikinsa a Lagos ne bai samu dama ba sai je wata uku hudu ma sai dai ta dubo musu yana ba sa guri idan ya dan samu dan ofinsa kadan sai ya taho gurin ta Kano sai sati da sati biyu in an ci sa'a fa don irin wannan ba samu sati biyu kwana biyu kwana uku good friday easter monday shi zai samu yau kana yanzu ita ce ta fada takwas ba sai dai a shafa mata fari ta kuma mace sai kaga ta zauna kusan rabin shekara ma mijinta bai zo ba musamman yanzu da ake samu akwai waya suna magana kullum suna magana kullum to wannan akwai haɗari kwarai kwarai da gaske ko mutum ya aure sai ta yi makaranta ya zama ta idan kana da hali gwanda ka tafi da ita idan kana da hali gwanda ka tafi da ita idan baka da hali kuma to ita ma sai ta shiga kaddara sai ta haƙuri amma mutum ya tafi karatu ya shekara ɗaya shekara biyu ko wata suna zaune mutum ya samu jami'a wani gari wata ƙasa ya tafi wai zai dawo hutu sai bayan shekara biyu kuma da matarsa ya ajiye ta wannan bai kamata ba ayyukan da ka shirya ɗin nan sai ka shirya da shirin ka ita ma ka bincika ga zai iya yiwuwa ka zauna da ita zai iya yiwuwa yasa ake samun wasu matansu mazajen ba sa sai ga suna yawo suna tsince-tsince suna ana ana ana ana tafiya da su Allah sai wata Allah take cewa tana fatawa cewa mijinta ya rabu da ita wajen wata bakwai tana kuka take fada take cewa wallahi malam wallahi ina makaranta ba zan koyi ba wallahi inda ba dan tsoron Allah ba ina da yanda zan yi ina da yanda zan yi ina da yanda zan yi tana kuka take faɗi wannan magana ta ce kuma har an gane cewa ga yadda take har ma wasu suna ƙoƙarin taya ta ma a haka irin mutane na marasa addini dan boko mara kishi ya dauki mata sai je ajiye ta ya jefar da ita wani guri kawai yana harkokinsa babu ruwansa da ita kuma dama ya koya wa abokanansa zuwa gidan shi abokinsa na kusa da nesa duk ana zuwa ana hira ana shakatawa shi ne wani lokacin abokanansa su cika mata gida duk sun ta faɗi irin waɗannan maganganu da haka a kiyaye a kiyaye a nan sallallahu alaihi wasallam idan an je jihadi ana yin waɗannan yan watannin sai ce to wane wane koma gida wane wane koma gida ai mun karanta da ku a karatun baya umar yake cewa ana abul iyal ni ma ne iyali ne ina sane da halin da iyalai suke ciki amma tuzurai da gwamnati su kan su dai addu'a <laughs> umar bin khattab li quwadihi al ma'arik ga umar yau kuma babban komanda yana shirya shirin tafiya jihadi li quwadihi ga komandojinsa in an ce kada wato kamar shugabanni jagorori na yaƙi a yakin kadisiya kenan kuna tsallake تجمعني تجمعني وخلقي إيه addar ɗin ai shi ne fa'ilu ma'ana wannan gidan shekaru za su bari lokaci zai bari Allah ya haɗa ni da ni da masoyina da ni da mai gidana? to ai baya nan ne umar shahidin ya tafi ya tafi yaƙi bai dawo ba take cewa to ko Allah zai dawo min da mai gidana wannan gidan mu haɗu da shi a nan ba gane ba ya ana baka labarin ne ya tafi yaƙi ai ba kammala maka labarin ba ya tafi yaƙi eh, eh, eh, idan mutum ya tafi jihadi ba zai shahada kan ba to ya tafi jihadi bai dawo ba shi ne take ta waƙan wannan abin da yake damunta na rashin dawowar mijinta ka gani. a yanzu ba gane ba to ko dai ba gane ne ne dalla a dukan ku ba gane ba eh Umar ya zo gutu ne bin shahid Umar ana baka labarin Umar ne da matar wani mutumin da ya je yaki yayin shahada yanzu ne an kama labarin ne kamar mutumin ya tafi ya tafi yaki shi kuma Umar ya zo yana zagaya Madina kafin ya shahada kenan ka gane yawa kafin ya shahada umar ya zo yana zagaya madina sai ya tarar da wannan matar ta gaji da jira mijin nata bai dawo ba a shi kuma da zai dawo ɗin da mutuwa zai zai shahada kuma gane ba Aiwa, to alhamdulillah Allah ya gara mana fahimta to yau kuma ga umar shi kuma yana kimtsa rundunoni da za su ki dama haka addini yake tafiya yau ana jihadi a can yau an tafi da'awa yau kuma a je can a buɗe haka ake استغرقت معركة القادسية ثلاثة أيام أن a shekara ta إذا sha hudu, bayan hijira. Sai da aka yi kwana uku ana gwabzawa dare da rana tsakanin ada'ullah da auliya'ullah wa kanatul qadisiyya baban yaƙin nan da aka yi na qadisiyya ta zamanto wato wani kofar qadisiyya wani wuri ne a iraki dan umar ya tura a sadi ibn abi waqas iraq cikin gwamnoninsa da yake turawa kun fahimta ko to akwai wannan ma'arakatul qadisiyya din yakin yana da tsawo na sai da mu dan yi tarihin qadisiyya din to sai na yi mun cinye mana wannan karatu amma dai da mu dan wacce da abu kaɗan da zai dan haskaka muku hanya wata rana in zai zo gaban zance sai mu sai mu dakatar da karatu sai mu bayani akan qadisiyya din amma dai yanzu ka rike yaƙin qadisiya yaƙi ne da aka yi shi a zamanin mulkin umar wanda ya tura sa'ad ibn abu waqas to wannan yaƙi na qadisiya din sai zamanto baban wata ƙofa ce abara minhul islam abara minhul islam ila iraq musulunci ya ƙetara ta wannan kofar zuwa ƙasar iraki an gane ko akan ce abara ya aburu aburan ƙetarawa ka ɗaga ƙafa ka tsallaka shine abara an gane ko illa abiri sabilin kun gani illa abiri an ce abiri abiri ƙetarewa mai wucewa kenan wa faris da faris wa sharq kulla da kuma ma a ƙasashen gabar gabaki ɗaya fakanat ma'arakatu ma'arakatu masirun bainal arabi wal muslimin ai yaƙi ne da aka gane wato matafiya tsakanin larabawa da musulmi wal furs al majus da kuma farisawa majusawa an gane ko to a takaicen takaicewa a gurguje malamai sun yi bayani akan shi yakin kadisiyya din kamar yadda na faɗa an yi shi ne a shekara ta sha hudu bayan hijira umar ibn khattab ya rubuta takarda zuwa ga sa'ad ya bashi sa'ad ibn abi waqqas yace ka shirya bismillah ka tafi da rundunonin yakin ka yace da shi la yakribannaka ma yatika anhum duk abin da zai zo maka daga gare su kada ya bakanta maka rai wala ma yatunaka bihi sannan kuma ko abin da za su kawo maka za su iya maka rashin mutunci sannan kuma za su iya ka da kyauta wasu billahi wa tawakkal alai wani cikin wasiyar da umar yake masa zai tura shi a kenan Yake ka nemi taimakon Allah ka dogara gare shi wa ba'ath ilayhi rijalan min ahli nazar ka ka ka ka aika masa shi riskin kenan dan riskin ne aka aka yi gwagwarmayar da shi wanda zamu zama faɗi shi kuma riskin ɗin yana da sarkinsa shugabansa ka tura masa mazaje cikin mutanenka masu hankali wa ra'ayi wal da jarumta da da'una musu kira zuwa ga musulunci fa inna allaha ja'ilun du'a'ahum tawhinan lahum Allah zai sanya kiran nan da za su yi wa a shirisun raunana su ne zai a waktu ilayya fi kulli yau kuma ina umartanka ya kai sa'ad ina abi kas duk abin da ke faruwa ka rinka rubuto min takarda kana aiko min a lokacin musulmi sun fita wannan yaƙi na kadisiya adadin su ya kai mutum dubu shida amma kafirai a lokacin sun kai mutum dubu tamanin a wata riwayar aka ce mutum dubu ɗari da ashirin amma musulmi duka duka rundunonin sojojin da umar ya tura suka tafi jihadi a lokacin mutum dubu shida ne kaga wannan yana nuna cewa ashe musulmi ya kamata zaman da suke su samu sojoji na musulunci a cikinsu ko ba ka bane ba amma zama kara zube mu ce za mu dogara da sojojin tsarin mulki na kafirci ko ɗan sanda na tsarin mulki na kafirci ko wani mai ɗamara wanda yake na kan tsarin mulki da ba na musulunci ba wani kuskure ne ya kamata mu zauna cikin shiri mu samu mujahiduna namu sojan da zai tsaya ya kare musulunci zai ɗaga kalmar la ilaha illallah ta yadda idan an zo jihadi su ne za a tura a ce ku je ku kai farmaki saboda ya zo tafiya jihadi ai ba kowa ake tura ba ba a tura yara kanana ba a tura dattawa ba a tura marasa lafiya ba a tura guragu ba a tura makafi sojoji shabab matasa masu karfi a jiki su ne ake turawa ashe musulunci ya kamata ya zama zamanto akwai wani shiri al'ummar musulmi suna wani shiri a ƙasa wanda zai taimaka musu don su kare addininsu su yi shiri don su kare addininsu ba wai su yi shiri don su je su kai ta'addanci da farmaki ga wani ba tare da ake ba amma zama haka kara zube ba wani shiri ba wani tsari wannan kuskure ne ya tura mutum dubu shida kada zai na kai da mutum dubu ɗaya ma da ka tura su suna ina babu kowa ya ci salaf ya manta wannan kenan da haka a a a a yake ku je ku je ku kira rusul zuwa ga Allah tabaraka wa ta'ala sai shi rusul din yake ce da su shi babban kwamandan su karnan kadisiya kenan shi ne rustum sai yake ce da su musulmin lokacin an tura mugira ɗan shi uba ya je ya tattauna da shi kafin a fara gwamzawa sai ce ma aka dama ku me ya kawo ku wa qalu jina da maw'idin lafi iyada sai suka ce su musulmin suka ce mun zo ne saboda alkawalin da Allah ya yi mana mu za mu zo mu yaƙe ku ahdi biladikum za mu kwace garinku wa sabi nisa'ikum za mu ribace matanku wa abna'ikum da 'ya'yanku wa ahdi amwalikum kuma za mu karɓi dukiyoyinku fa nahnu ala yaqinin min zalika mu kuma yana kan yaqini akan haka tabbas sai haka ta faru wallahi amma malam ka ji jarumai ayi akwai imanin malam ba daga gaba kuma shi riskin daman mutum ne da ya imani da bokanci da harkar irin ba duhu din nan da buge to ya gani a mafarkinsa cewa ga wani mala'ika ya sauko daga sama ya kwace dukkan makaman farisawa duk ga baki daya mala'ikan da ya kwace sai ya ɗaya makaman duka ga baki daya je bawa annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam shi ko muhammad sai ya ɗebi makaman gaba ɗaya ɗauka ya bada umar shi riftin ya yi wannan mafarkin da haka kafin a tafi ma da shi shugaban sai ce ka je kai ne kwamandan da za ka jagoranci wannan tafiyar sai ce a ai lamarin yaƙi ba aka ake ba a san dai ne za a yi saboda shi ya yarda da mafarkinsa kuma ya ji abin da ya faru wato da da lokaci wallahi za ku sha abin mamaki abin da ya faru ai bai yadda aka haɗu ɗin ba sai da zo ta musulmi a zo a yi wannan ya yaudare su ya kira su a zo a yi wannan ya yaudare su a sai da aka zama aka ce ya ce to da Allah muna so ku dan bamu jinkiri zuwa wasu lokuta mai tsawo haka sai wanda daga cikin musulmi yake cewa a'a ai mu alƙawarin da ubangiji ya mana ba mu zama wai mun zo filin daga da kafirai su yaudare mu ce wasu sai bayan sati biyu ko sati uku za a yaƙi iyakacin jinkirin da za mu iya yi katarai shine kwana uku kawai daga kwana uku nan kawai sai dai su ji an far musu da haka ka je ka duba ka gaya za a yi mun baka daga nan zuwa yau gobe kawai lokacin almusulmi na za musulmi suna cikin izza mala suna cikin ɗaukaka yayin da yaƙi yanzu nan duk na tsallake muku har an zo an fara gwabzawa kenan yayin da yaƙi ya aka fara gwabzawa tsakanin musulmi da kafirai an zo an dan fara kokala kenan za a fara haduwa rusul ya ga cewa za a haɗu sai nufin sai ya aika wa sa'ad ibn abi waqqas yace ka turo min ali da as ilayya rajulun aqil alimin bima as'aluhu anhu ina so da Allah ku yi hakuri ku dan jinkirta min ka turo min wani mutum mai hankali ina so zan masa wani tambayoyi kafin mu fara yau sa'ad ibn abi waqqas ya tura masa mughira din shauba ai kun san mughira ko to ka duba fa har lokacin zamanin Umar su mughira fa suna nan ana damawa da su sakataren annabi ne fa amma ka duba har zamanin mulkin umar yana nan kuma an tafi jihadi da shi ya aika masa mughira dan shauba dattawan sahabbai kenan Allah ya gari shi sai ya je gurin Yusuf sai Yusuf yake cewa innakum junanuna kuma makotan mu ne wa kunna nusinu ilaykum